Bayan jihar Maradi gunduma birnin Kwanni ta jihar ta wajen guriyar Nijar ce allobar cutar kwalara ta kula yanzu haka, inda mutane 27 suka kamu yayin da uku suka rasu, kamar yadda mala Hassan Haruna mai kula da sha'anin sadarwa a babbar asibitin birnin Kwanni ya mini karin bayani a yau da safe. Gunduma Kwanni mun shiga cikin alloba na cutar kwalara, domin cikin bayan garin da muka aika a yi bincike wanda aka maido mana guda biyar an samu samu kwayoyin cutar kolera a ciki sannan bisa ga harka shiga kolera ko guda aka samu mun shiga cikin alloba a yanzu zaman da muke mutum 27 ta kama cikin gunduma kwanni cikinsu inda ta fi kamari akwai garin kwanni da likita dosai su biyu dai ne nan ne ta fi kamari tunda takar cikin likita garin kwanni take kenan kaji inda muke da matsaloli cikin wannan 27 da ta kama mutum uku su riga mu gidan gaskiya tuntun kenan yanzu sauran an sake su sun samu sauki kuma har zuwa gajiya mutu uku ke gare mu nan muna musu magani Tuni dai malaman asibiti ke ci gaba da kira da gargaɗi wa jama'a musamman mazamna cikin garin birnin Kwanni da su ɗauki matakar rigakafi game da cutar mai sawar amai da gudawa sai dai sun yi kira ga masu hannu da shuni da su agiza musu kamar yadda Malam Hassan Haruna mai kula da sadarwa babbar asibitin ya bayyana muna a sanyin sahiyar yau. Wanga ba da ta lalle muna nan muna yaƙi da ita sosai da sosai. amma muna kira yaƙi da ita ba na likitoci ne ba na kowa da kowa ne sai ya zamanto an ba mu hannu amma eh, masu hannu da shuni har yau ina kira gare su da su taimako tun da yanzu da kake gani na na ai ga ba yadda ka saba gani na bane ko to yanzu an ce muna akwai wani wuri inda tabula ne za mu tafiya yanzu zaman da muke za mu taya ne cikin shirin ta kwana ne muke eh cikin gunduma gare ta kwanne ai ba mu ba cikin gunduma kwanne tunda mu ma muna cikin matsala na za mu kan dauke wani wuri to shine kaga in za mu taya kan daukin nan motocin da muke taya da su mai ne suke sha kuma ma'aikatan da muke kai ya kamata a ce suna da wani abin da za su ci to duk wanzu kwamar da mun kai haka nan ne muka yi ta kokari ne da muke yi to muna kira ga masu hannu da shi su taimaka ba mu ce ba ka kawo wani abu nan likita a akwai kojefi komite wanda ke kula da yaƙi da cututtuka wanda prefe ke jagoranci in ka kai mishi ka kai ma firizidankin kojefi kenan ta wadatar in za mu huta ana iya samu cikin yanayi kyauka wanda za mu tsaya mu yi aiki yadda ya dace. tuni dai aka killace wuraren da masu bama da cutar ta amai da gudawa ta kwalara suke a babbar asibitin birnin kwanni tare ci gaba da yin gargaɗi wa jama'a jama'a da su barin dandazo a wurin inda ba ma'aikatan kiwon lafiya ba ne haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar